Kalangu, studio Kalangu. Alhamishi 11 ga watan Fabrairu na shekara ta 2021 kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu. Ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Ƙasashen duniya na bikin ranar mata da 'yan mata masu ra'ayin kimiyya da fasaha. Profesa Kad Alzuma malamar jami'a da ta yi ritaya ta bayyana mana mahimmancin wannan ranar ga matan da 'yan matan na kimiyya. Mutum uku suka rasu a cikinsu har da wani daraktan makarantar gidan Sori a jihar Maradi a cikin daren tara wayewar goma ga wannan watan. Koya malaman makaranta suka ji da wannan rashin za ku ji furucin shugaban kungiyar ta malaman makarantar. Kalubalen da ke tattare da cutar COVID-19 a bangaren iyalai masu fama da nakasa wannan shine madobin rahoton namu na musamman. Masu mu barkanmu da sake saduwa. Yau ne kasashen duniya ke bikin ranar kasa da kasa ta mata da 'yan mata da ke karatun kimiyya da fasaha. Ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta tsida a shekara ta 2015. Gurin da ake son cimma shine ne jawo hankalin mata na su mai da hankali ka al'amuran kimiyya da fasaha a ƙasar niger ƙungiyar mata masu karanta kimiyyar da fasahar na ɗaya daga cikin masu gudanar da wannan aikin na wayar da kai profesa kada alzumma malamar jami'a da ta yi ritaya shugabar wannan ƙungiyar ta mara hilatu su mana ƙarin bayani Dans l'agenda des objectifs spécifiques du réseau figure en bonne place. A cikin jadawalin takamaiman manufofin hanyoyin sadarwar mu, muna da waje na musamman da aka aje don wayar da kan 'yan mata don su rungumi ilimin kimiyya. Cikin wannan tsarin ne muka aiwatar a cikin shekara ta 2015 da shekara ta 2018 wani aikin faɗakarwa ga ɗaliban kwaleji da na lise a cikin manyan makarantu uku a nan da kuma cikin jihar Tilaberi ta hanyar muhawara da tattaunawa don tabbatar musu da cewa suna iya yin nasara nasara a kimiyya da fasaha kamar sauran 'yan uwansu maza. Kuma muna da niyyar yin hakan a cikin sauran jihohin Nijar idan muka samu halin yin haka. Mun lura da an samu ci gaba tunda akwai waɗanda suka samu diploman su tare da mansiyon. Na yi karantar suwa tsawon shekara talatin da biyar a sashen kimiyya. Tun shiga ta a sashen kimiyyar zuwa yau an samu karuwar 'yan mata a ɓangaren karatunmu. la mutum uku suka rasu a cikinsu har da ibrahim isaka daraktan makarantar gidan gaja a cikin da'irar gidan sode gundumar gidan ramji a jihar maradi wannan mutanen uku an kashe su ne a cikin daren tara zuwa wayewar goma ga wannan watan na fabrairu a cewar magatakardar kungiyar malaman makaranta da ma'aikatan kwantarage sina sai ta maradi kashewar da aka ma daraktan makarantar ta haifar da tsoro da fargaba a bangaren sauran malaman makarantar ƙauyukan da ke iyakar da najeriya ga dai sani magaji fursante Sise a cikin firarsu da Muhammad Mamman. An kai wannan hari ne da misalin karfe goma zuwa goma da rabi na dare. A lokacin abokin namu na shan shayi tare da abokansa na gari kusan wani masallaci. Su hudu ne a lokacin da ɗaya daga cikinsu ya gano cewa motuna na zuwa wajen su kai tsaye sai sanar da sauran cewa shi bai amince da hayaniyar waɗannan motuna ba sai ya ruga. Kafin sauran uku su kammala kwashe kayayyaki sai maharan suka iso kwatsam suka buɗa musu wuta wanda ya sanadiyar mutuwar abokin aikin namu mai akalla shekaru talatin ta hanyar shafa shafukan sada zumunta jiya mun samu ra'ayoyin dukkan malaman makaranta da ke kusa da iyakokin ƙasa sun shiga fargaba sosai sun rasa abokinsu abu ne kuma da ke iya faruwa a kansu saboda haka a matsayinmu na magabatan kungiyoyin kwadago mun yi jir da Allah wardai da wannan aika-aika. A cikin jiha Maradin da har ila yau a cikin daren takwas wayewar tara ga watan Fabrairu wasu mutane dauke da bindigogi sun fada gidansu wani dan makaranta inda suka hallaka shi har lahira. a cikin da'irar sarkin yamma a jihar Jamaraɗe. Wannan al'amarin na rashin tsaro ya kamata a duba shi da idon rahama, in ji shugaban da'irar ta sarkin yamma Ali Adamu a cikin firarsu da Muhammad Mamman. A shekaran jiya muna da wani ɗalibi da aka kashe. Yana karatu ne a lise ta Sarkin Yamma. Bayan da suka zana jarabawa ya tafi garinsu na ɗan mani da ke cikin ƙaramar hukumar tsibiri. Ɗalibin ya tafi shekaran jiya ne ya je cikin garin da dare. 'Yan farmakin suka shiga gidan da ya shiga. Ya yi ƙoƙarin tsallake katanga sai suka harbe shi. Ɗalibi ne na lise. Gaskiya lamarin sai ƙara ƙazamcewa yake yi. Duka da yake gwamnati gwamnati tana iya ƙoƙarinta amma sai dai a yi taka tsantsan da zaran aka ga wani abu da ba a yarda da shi ba to a yi ƙoƙarin sanarwa hukuma suna da waɗanda suke haɗa baki da su ne a cikin garin in ka tafi kasuwa ko wajen wata sauga suna biye da kai gaskiya shine babbar matsala Hukumar zaɓe mai zaman kanta ne ta soma gabatar da kayayyakin zaɓe a cikin ƙasa. domin gudanar da zagaye na biyu na zaben shugaban kasa da zai wakana a ranar 21 ga watan fabrairu mai zuwa tuni dai jihohi uku cikin takwas na kasar niger sun karbi kayayyakin kamar yadda metar isaka sunna shugaban hukumar sini ya shaida ma sanan Fudai Ahmed. Ina iya tabbatar da cewa mun haɗa kayan da duka ya kamata a kai a cikin sassa. Tuni an kai kayan a cikin jawoyi uku sauran biyar, kuma busasshiyar tawada ce bata ishe mu ba. Ita ma muna nan da ƙoƙarin ganin cewa mun samu wadda za ta wadace mu. Ana ci gaba da kai kayan. Motocin da busu tashi ba suna jiran a ba su izinin tashi ne sai su daga. Muna fatan shirya zagaye don tabbatar da ɗaukar matakai don a yi zaɓe a cikin kwanciyar hankali inda akwai kurakurai a gyara kuma za mu tabbatar da duka waɗanda suke cikin harkokin shirye-shiryen zaɓe a wayar da kawunan su bisa cutar corona tana da haɗari tana kashewa kuma ana sauran ɗaukar ayyukan gina hanyar zandar tanuta na cikin manyan tsare-tsare na goma sha ɗaya da asusun turai saka ma jari a cewar daraktan ma'aikatar gine-gine ta jihar zander ayyukan hanyar za su kammala kahin lokacin da aka kayyade cewa da watan yuni na shekara ta 2021 ya kuma kara da cewa bangaren farko na zander zuwa mai bagari soraz ya ida na biyu kuma na kan hanya kamar yadda siraj ibra ya shaida ma mustapha mamman sani An kammala ayyukan bangaren farko na tsakanin Zandar da Tanut, ayyukan bangaren na biyu da ke somawa a ƙarshen bangaren na farko mai tasowa daga bagari wajen Suras har zuwa Tanut ana tsakanin su, kuma sai zuwa watan Juwa mai zuwa ne ya kamata a kammala su kamfanin da ke tafiyar da aikin hukuma da masu lura mun dukufa wajen ganin cewa kafin ƙarshen wannan wata an samar da yiwuwar zirga-zirga ta kowane bangare akan hanyar, wato idan kuka fito daga Zandar ba ku da bukatar yin kwana yanzu haka kaɗan ne ya yi saura a kammala sake zuba kwalta kilomitar hudu zuwa kilomitar biyar kuma ga yadda muke ci gaba da aikin muna sa ran kammalawa nan da karshen wata ayyuka ƙalilan ne suka yi saura. Makiyayan arewacin Tilaberi na cin karo da matsalolin rashin tsaro a cikin wasu yankuna wanda suka hada da karbar zakka daga 'yan ta'adda a cewar muhammed da almansur da kungiyar makaya kafin gwamnati da abokan hulɗar shi na taimaka ma makayan da al'amarin ya shafa inda suke ba su taimako tamkar waɗanda suka bar wuraren su dalilin rashin tsaro ga dai muhammed almansur a cikin firarsu da adama da wake Muna cikin yankunan da makamai ke yawo, 'yan fashi da makami da 'yan yawon bude ido, kuma hakan na sa 'yan fashi da makamin suna makiyaya kwace. Lokaci zuwa lokaci ana samun sabkar 'yan fashi da makami wayanda ke karɓar abin da suke cewa da zakka. Kun ga ƙauyukan da ke kusa ga yankin Tera zuwa Kolman, Ayyaru sun ƙaura. Akwai makiyayan da ta kama su dole su ƙaura. Dan shi ne za ku ga sun yi yawa a jihar Tilaberi, yankin Ayyaru da sauransu. Amma na san cewa wayanda suka bar wurin zaman su da masu kiwo suna samun kulawa ta gwamnati da ƙungiyoyi masu zaman kansu. Taimakon da ƙungiyoyi masu zaman kansu ke yi shine na abinci da samar da ruwa. Irin tallafin da dai suke baiwa sauran jama'a. yanzu abin da ya kamata a mayar da kai sama shi shine wayar da kai game da zaman lafiya tsakanin masu kiyo da mutanen gari saboda za su raba abubuwa da yawa bana faduwar da farashin albasa ya yi a cikin kasuwanni ya sa wasu manoma albasa damuwa daga jikka talatin buhun na albasa ya koma jikka goma na sefa noman albasar da aka yi dumbus shi ya yi sanadin wannan arhar kamar yadda salisu mai ambasad ɗaya daga cikin masu noma da ya shaida ma asuman musa arzika game da bayanin albasa abubuwa sai dai a ce allah ya sauke allah ya mai da alheri ka hali yanzu domin tana wajen talatin din nan ga kwanukan baya ta katayo kasa ta kasa yanzu magana da aka yi albasa jikka goma na take kuma akwai masu son mt can gaba ba a san abin da allah zai yi ba kamar gaibi ne tunda haka ne harka albasa take wani san naira na yanzu ana magana goma gobe in ya masa ya sun ka shigo kwarai tana iya ta hau ta kai sha biyar eh to yawa ta yi tunda can ma kana ganin yanzu zaman da ake nigeria ta bada nan ta bai Burkina ta bai dan ya zama mu mun sa'a na albasan mu duk tana da bambanci da ta ko ina nan nan dai mun karkaran nan kasar kwani shine addalili ma ka garada aka dan samu yan tukka suna zakkuwa nan ana nan tsakanin cirasa da abin ga ana tare bibin cirarta ya ka matsala sosai yanzu kakin albasar ga ta kai wani ta bashi na ta kai karshen ta in ya samu da abin da ma sai dan buhu na haci ya kai gida ne ma Allah ya ruha mai asiri duk da kayayyaki da kuma guraren saka shara da aka girka har yau da sauran zomo a kaba wajen shimfiɗar da tsabta a garin dogon dutse a cewar mai kula da sashen tsabta a bangaren da'ira ta dogon dutse mamman sani matiga an tanadi ƙwararrun matakai don shawo kan wannan matsalar kare ci gaban firar tasu da abdulaziz dan yuma la ville de dogon dutse est dotée de plusieurs infrastructures Birnin Dogon Dutse yana da wadatattun kayan aiki na tsaftacewa. Da farko akwai kwandunan shara, akwai kuma tarkuna da aka bawa masu sa kai da ke son yin aiki ma birnin Dogon Dutse. Mu kuma abin da muka lura da shi shine wayanda aka rabawa tarkunan nan ba su ga aikin. A can baya mutane na ganin birnin Dogon Dutse kamar madubi. Mutane na zuwa nan don koyon yadda za su tsara tsaftacewa da zubar da shara a matakin da'irar su. Mutanen nan ba su ga aikin yanzu. Dama burin su shine su yi amfani da tarkunan nan don aikin kansu. Tunda suka same su kuma sun manta da alkawarin da suka ɗauka na taimakawa da'irar da 'yan garin dogon dutse. Abin da muke yi shine irin wannan baje kolin ta rediyo ko kuma wayar da kai a cikin unguwanni. Nous faisons à travers les ondes ou bien des sensibilisations au niveau des quartiers. haka take kuna kan saiti studio kalangu kar ku sake saiti nan ba dadewa ba za ku shi sabbin shimfiɗar salon kaɗin takensa. Studio Kalangu shekara biyar na aiki da tafiyar yanayin Nijar. Madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Annobar cutar COVID-19 ta haifar da koma baya a cikin al'amuran wasu masu fama da nakasa. domin taimaka musu kungiyar tasu ta yi rajistan iyalai dubu da ɗari biyu da ke zaune a yamai da doso inda suke raba musu kayayyakin lafiya da na abinci ga dai karin bayani a cikin rahoton da Rukayat Abdulrahman ta shirya mana akai. Domin fuskantar sakamakon annobar cutar corona, babbar kungiyar nakasassu na niger tare da tallafin kungiyoyi masu zaman kansu da dama ta gudanar da ayyuka domin al'umma, inda fiye da ilai dubu ɗaya da ɗari biyu suka sami tallafin kuɗaɗe, kayan kiwon lafiya da na abinci, a cewar mataimakin sakatare general na kungiyar na nakasassun Muhammadu Umaru. Mun girka wani shiri na taimakawa jama'a da kuɗi wanda muke tura musu, wanda yake da zumar hanyar dafawa iyali dubu ɗaya da ɗari biyu. Mun rarraba abinci da kayan tsafta waɗanda ake baiwa su ne mata da ke da nakasa masu iyali da masu nakasa da suka manyanta da suke da iyali ko dai mai nakasa da bai da aikin yi yana barace-barace. Sannan mun horar da wasu ɗinkin yin takunkumi. Zaune a gaban shagonta na dimki Khadijatu Amadu na daga cikin mutane goma da suka samu horo kan yin takunkumin huska na kariya. Horon da kungiyar ta tsara don taimakawa mutane masu halin na kasa wajen ganin sun kai ga biyan bukatun rayuwarsu a yayin annobar corona wadda ta dakatar da ayyukan yau da kullum. Mu goma ne, mata tara, namiji guda. To tsakanin kwana biyu dai muka koyi yin takunkumi. To irin wanga muna iya yin irin shi, ɗa ɗari da ishirin haka ga ini. Akwai kuma wani iri wanga da kuke gani, shi kuma muna iya yin irin shi ɗari biyu ga ini wanga kuma da kuke ganin yara na yi muna iya yin irin shi ɗa ɗari uku ɗari hudu wallahi cikin yin takunkumin ga alhamdulillahi mun ci amfani shi kwarai da gaske da fara mu goma ne ke aiki amma yanzu mutum biyu suka karu gare mu mun zama mu goma sha biyu kenan dan mashin shida gare mu takunkuman huska na kariya ɗari hudu kadija ke yi a rana sai dai matsalar da take fuskanta ita ce ta saidawa domin ba a cika bukatar takunkuman sosai ba ana muka zo ƙarshen takaitaccen labarin na sashen hausa a mahuta lahiya. haka take kuna kan saiti studio kalangu kar ku sake saiti nan ba daɗewa ba za ku je sabbin shimfiɗar salon kaɗin takensa. studio kalangu shekara biyar na aiki da tafiyar yanayin nijar